اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهل لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا وفرج عنا قلوبنا يا أرحم الراحمين بارك إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa da ku cikin yammacin 25 ga رمضان آه، هجرانا دا hijira آه، تدبو دا تريد دا ta 1442 wanda ya daidai da bakwai ga watan biyar shekara ta 2021 inda muke gabatar da karatu a tafsirin karatun alkur'ani mai girma cikin wannan masallaci mai albarka masallacin ubayi bin kawo jiya muna ta dogon bayani akan faɗin Allah subhanahu wa ta'ala yusikum Allah fi auladikum lizzakari mithlu hazzil unsayayn sabida haka wanda shafin an biya shi wala kun nisu bismillah biya shi أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكم ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن عليه فإن كان

za ka iya sanin rabon kowa idan ka san waɗannan ƙa'idojin sa'annan kuma ka san waɗannan sharaɗan idan baka san ƙa'idojin ba baka san sharaɗan ba to haƙiƙa sanin rabon kowa zai maka wahala magada iri uku ne ko kuma iri hudu ne akwai waɗanda suke kai tsaye Allah subhanahu ta'ala ya bayyana adadin abin da za su samu wannan su ake kira ashabul furud cikin mutum 25 akwai mutum takwas da Allah subhanahu ta'ala ya bayyana hukuncinsu da cewa idan an zo rabon gado ga kasansu kasansu sananne ne a cikin gado amma kuma bayan su wasu suna da a kaso wanda yake sananne wasu kuma ba su da kaso wanda yake sananne a cikin gado misali idan ka ɗauki ɗaya namiji ɗaya namiji bai san menene kasansa a cikin gado ba har sai an gama cirewa ma'abuta kaso tukunna sa'annan zai ɗauke ragowar kasar idan yana da uwa sa'annan mamacin shi ma yana da uwa sa'annan kuma akwai kakansa mahaifin mamaci kenan to duk gaba dai waɗannan ashabul furud ne sai an gama fitan musu da kasansu sa'annan shi kuma zai zo ya ɗauki nasa dukkan wani namiji banda al'akhli'um dan uwa wanda ya zo na ɓangaren mahaifiya dukkan wani namiji yana daga cikin asaba ma'ana yana daga cikin wanda yake cin gado da ta asibanci, inda ya zo a cikin gado kuma yana da rabo a ciki to shi zai ɗebe dukiya gaba ɗaya ne inda zai ɗan samu matsala ƙwaɗe kawai in ya samu mace wacce take cikin daraja irin tasa kana da 'ya'ya biyu ɗaya mace ɗaya namiji to a wannan lokacin za su raba dukiyar lizzakari misl hazbil unsayayi lizzakari misl hazbil unsayayi ai ma'ana ka mutu ka bar naira dubu goma ko kaga yanzu ita za ta ɗauki nawa kenan na dubu uku da ɗari biyar ko shi kuma ya ɗauki nawa wannan kuskuren nake so ku afka a ka'ida malaman mira suna da wata ka'ida shine dukkan rabon gadon da ya zo da kaga point a ciki to sai an sake shi bai rabu daidai ba ina fata mun gane sai an raba shi daidai yadda zai zo ba tare da ya dauki point ba don haka ya ake wannan kuma ya za a raba wa mutum biyan dubu goma ba tare da ya dauki point mutum za ka raba gida dubu goma gida uku kenan ba tare da ta dauki point ba ya ake yi wannan yana cikin daurar da zamu gabatar in Allah ya kai mu ga wanda ya shiga zai koyi yadda ake wannan yadda ake ake wannan abu amma in dai ka raba gado kaji an ce wannan ya samu kaza sai an ƙara da dugo kaza to ka sani kuskure ka raba ba daidai ka raba ba a wannan kenan kun ga shi da anan ba daga cikin ashabul furud amma ita mace tana daga cikin ashabul furud idan ba ta da mi idan ba ta da da namiji wanda yake daidai da ita wanda zai mai da ita gado da ta'assubanci kenan shi yasa can Allah subhanahu wataala yake fa in kana wa in kanat wahidatan falaha nis ma'ana ita kadai ce yanzu ba ta da dan uwa namiji sai a ba ta rabin dukiya sannan a karatun jiya akwai magana da muka yi dangane da wasiya muka ce wasiya idan kai wasiya da dukiyarka in dai ba ta bar sulusul mal ba sai bisa uku na dukiyar to wannan wasiyar wajibi ne a zartar da ita wajibi ne sai an zartar da ita ko bayan mutuwarka in dai ka rubuta ka ajiye mutukar ta haura sulusul mal ba ta haura ɗaya cikin uku na dukiyar ba to wajibi ne a zartar da wannan wasiyar ƴaƴanka suna so ko ba sa so in alkali ya ga wannan wasiyar wajibi ne a zartar da ita sai da aka suma kuma in ba su sani ba su sani tana kan su wajibi ne mahaifinsu a zartar masa da wannan wasiya mitikar ba ta saban Allah ba ce ba sa'an nan ba za ka yi wasiya ga wanda zai ci gadon ka ba misali yanzu ɗanka da yake da gado ba za ka zo ka ce ne wasiya a bashi kaza a bashi kaza ba sai sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah qad a'ta li kulli dhi haqqin haqqa fala wasiyata liwari ma'ana Allah subhanahu ta'ala ya ba kowa haƙƙinsa na mabucin haƙƙi an ba shi haƙƙinsa saboda aka babu wasiya ga wanda zai ci gado ina fata mun gani. sannan yaushe ne yayanka suke da zaɓi suna da zaɓi idan kai wasiya da abin da ya hawa sulutul mal ma'ana yanzu kai wasiya da biyu cikin uku na dukiyarka to wannan kuma ya rage izabinsu yanzu in sun ga dama sun hada kai gaba ɗaya magada sun ce mun gamsu za mu zartar da wasiyar wannan babu laifi a kan su su zarta amma in suka ce ba su gamsu ba har ga Allah ba su da laifi a shari'a domin ka saba kai ma adadin abin da aka baka dama kai wasiya da shi ina fata mun gane abin da ya haura sulusi ƴaƴanka suna da zabi abin da yake ƙasa da sulusi ba su da zabi wannan wajibi ne a zartar da shi sai wata matsala da take da alaka da gadar muna sanar da cewa auratayya tana ɗaya daga cikin abin da yake sanya cin gado to in aka samu matsala a aure aka samu rabuwar aure fa misali mutum ne ya kwanta ba shi da lafiya sai saki matarsa bayan shekara guda da sakin ta sai ya mutu shekara guda idda ta kakare sai ya mutu shin tana da gado ko ba ta da gado na na a ita da yanzu ai rabanta ake magana in sun haihu wannan yana da ɗa wani abu ne da ba Ba kuna kan mu wata ne? ko a sun tsuntsaye kuke mata zuwa mu wata abdurrahman bin auf ya saki matarsa a rashin lafiyarsa da ya kwanta su a rashin lafiyarsa ta ajali da ya kwanta sai ya saki matarsa a rashin lafiyar da da yi wa fati da gaskinta da ya kwanta ba shi da lafiya sai ya saki matarsa da ya saki matarsa bayan shekara guda da mutuwarsa sai matar ta zo ta samu sayyidina usman sai ta ce tabbas tana da gadon abdurrahman sai ya tambaye ta ya akai sai ya ce ya sake ta ne a lokacin da yake cutar rashin lafiya to bisa wannan sai malamai sai sai na usman ya ce tabbas tana da gadon abdurrahman bin auf sai malamai suka ce dukkan wanda ya kwanta cutar ajali ya saki matarsa da zummar cewa zai haramta mata gadansa to wannan ko ya mutu ko bayan shekara goma ne sai an ba ta gadon. domin suka ce kabla a wani qabla awanihi uqiba bi hirmani dukkan wanda ya gaggawar gaggawar haramta wa wani ko kuma halatta wa kansa abin da lokacinsa bai ba za a yi masa hukunci da haramta masa abin da ya nufata sai da ka kwanta baka da lafiya yanzu kana so ka saki matarka saboda baka so ta ci gadon ka to a wannan lokacin malami suka ce ko bayan shekara goma ne da wannan sakin za ta dawo a raba gado da ita ina fata mun gani sannan wannan hadisi yana nan a cikin motsa kitabu talak sannan abu na biyu da yake da shi ma alaka da wannan menene hukuncin mutumin da yi li'ani da matarsa shin wannan kusa mai li'ani ai li'ani ka zo kana zargin matarka da cewa cikin da yake jikinta ba naka bane ba ita kuma ta ce naka ne ku tafi kotu kowa ya je ya rantse akan cewa kai kana rantsuwa akan cewa cikin ba naka bane ba ita kuma tana rantsuwa akan cewa cikin naka ne idan kuka gama wannan za a raba auren tsakanin auren ya rabu to shin wannan matar da kuka yi la'ani da ita tana da gado ko ba ta da gado to ya danganta malamai suna tattaunawa shin la'ani saki ne da yake da akwai kome a cikinsa ko babu kome a cikinsa ina fata mun gani idan saki ne da yake da kome bisa sabanin malamai akan wannan matsala idan saki ne da yake da kome a kai to kaga wannan matar mutukar ka sake da iddata bata kare ba tana da gadon ta kenan idan ya kasance sakin da yake sakin kome ne kenan ko kun ga zai kasance kenan tana cikin idda tana da gado kenan kafin iddata ta kare idan kuma muka yi tawar malaman da suka ce talaqul ba'in ne li'an ma'ana take ne da babu komai har abada a cikin sa ko da kun zama sai ku ku bi kwarai a duniya babu aure a tsakanin ku kaga kai tsaye daga yin li'ani babu gado ke sai abin da ya rage dan da yake ciki dan an haife shi gadon wa zai ci gadon wancan uban da aka li'an da shi ko kuma gadon mahaifiyarsa zai ci sa'annan shi ma kuma idan ya mutu waye zai ci gadon sa wannan dan da aka haife shi a wannan ne an sani ba ko kuna ganewa hmm? ta yi la'ani da mijinta tana da ciki yanzu ko da kai a matsayin gadon ta yake sa'annan sai ta haifa abin da yake cikinta da ta haife shi shi ma sai ya girma Allah ya masa arziki ya masa wadatar dukiya dan ya gada sai ke suwaye magadansa shi ma wannan ina ba ta mun gane shari'a karatu take bukata sai da karatu ake gane ce shari'a wannan shi ma da dogon bayanansu da hukunce hukunce wannan shi ma Allah ya yana cikin daurar da za mu gabatar bayan sallah nan da Allah subhanahu wataala ya cigaba da magana yake wala kum nisfu ma taraka azwajukum miji ne da mata yanzu Allah subhanahu wataala yawa a matar rasuwa saboda haka mata idan ta rasu mijinta yana da gado mijinta zai ci gado ne gadon sa iri biyu ne ko dai ya ci gado cikakken gado shine ta ɗaya bisa biyu na dukiyarta gaba ɗaya shi sai Allah ya ce walakum nis ma'ana kuna da rabin ma taraka Kuma abinda yanku suka mutu suka bari in lam kulla hunna walad idan ba su da ba su da da je mun yi magana dangane da da muka ce me ake nufi da da a nan gurin na'am danka ko yarka ko jikarka ko yar jika su ne mutum hudu da ake nufi da alwalad anan idan ba ka da ɗaya daga ciki wa in nazal ko da ko waɗannan sun ta yin ƙasa sun ta yin ƙasa jika dan menene jikan jika ne ina fata mun gane in dai babu ko ɗaya a cikin wannan to a wannan lokacin za a baka net kana da rabi na dukiya Allah subhanahu wa ta'ala fa in kana lahunna walad idan ya kasance kuma kana da ɗa kana da ɗa kai matar ta mutu tana da ɗa wannan ɗan ɗanka ne kai ka haife shi ko kuma ba ɗanka bane ba mutukar dai tana da ɗa fala kuma rubu'u mimma tarak ma'ana yanzu kana da ɗaya bisa hudu na abin da ta bari kana da rubu'i kenan idan aka zo rabon gado za a baka ɗaya bisa hudu misali mace ce ta mutu da ta mutu sai ta bar mijinta sai ta bar ɗanta ta bar mahaifinta ta bar mahaifiyarta ya gadon ta zai zama kenan me gadon mahaifiya a ciki nawa ne mesa eh, ɗaya bisa shida me da lisa zan bada ɗaya bisa shida saboda akwai akwai ɗa a ciki yawa wannan shi ne, akwai ɗa saboda haka za ta ɗauki ɗaya bisa shida ko wali abawaihi li kulli wahidin minhum as su mimma taraka in kana lahu walad da aka mahaifinsa annabi nawa za mu fashi eh daya hmm. bisa daya bisa shida me yasa saboda da namiji muka ce mahaifi yana da hali uku a cikin gado ko dai ci ɗaya bisa shida idan ya kasance mamaci yana da ɗa namiji ko kuma ci ɗaya bisa shida ya wawa shi rago dukiya idan yana da ya mace ko kuma me ko kuma ya cinye dukiyar gaba ɗayanta bayan an cewa ashabul far rabonsu idan ya kasance babu mace babu namiji na dan mamacin kenan saboda haka yanzu anan muna da da a cikin wannan tunda muna da da mahaifi zai dauki sai bisa shida kenan ko sai shi kuma miji ba me zai dauka anan zai dau daya bisa hudu saboda me akwai da ko shi kuma dan me gadarsa zai wawa shi rago dukiya gaba daya da abin da ya rage na ragowar dukiya da zai wawa shi ta shi yasa rabon gado in ya kasance akwai yaya ya fi komai sauki in ya kasance akwai yaya ya fi komai sauki musamman ma kuma bayan yayan ya kasance akwai uwa da uba kawai wannan zaka cire mutane sai domin su kaɗai ne dukkan wani wanda ya zo a cikin rabon gado idan ka cire idan da akwai uwa akwai uba sa'an nan akwai miji akwai ɗa akwai ɗaya to iyaka na rabon gadon ya gama karewa domin dukkan wanda ya zo zai faɗi ne ko da yana da gado ba zai shiga cikin wanda za su ci gadon ba menene dalilin da yasa sai ya samu wanda zai katange jika saboda zuwan da ya katange jika ya tashe shi daga aiki yan uwa gaba ɗayan su saboda zuwan da da zuwan mahaifi shi ma duk gaba ɗaya ya tashe su daga aiki haka ne to duk gaba ɗaya kun ga duk waɗancan da darajatul ukuwa da darajatul ah, umuma duk gaba da sun tashi daga aiki saboda zuwan ɗa da zuwan mahaifi dama ɗaya daga cikin su idan ya zo aiki biyar ta shi raguwar daga daga aiki dangane da mata fa Allah ya ce wala hunna rubu'u mimma taraktum in lam yakun lakum walad idan ba ku da ɗa ba ka da ɗa ba ka da ɗa mace ba ka da ɗa ba ka da ƴa mace ba ka da ɗa namiji sa'annan ba ka da jika to a wannan lokacin matar ka tana da kaso ɗaya cikin hudu na dukiyarka tana da kaso ɗaya cikin hudu na dukiyarka sai kasance ba mamaki a aikin a ka mutu sai ka bar matarka bayan matarka sai ka bar mahaifinka bayan mahaifinka sai ka bar mahaifiyarka a gurguje a za'a yi ka mutu ka bar matarka bayan matarka sai mahaifinka bayan mahaifinka sai mahaifiyarka rabon gadon sai zama ya matarsa mai tece da ita ana tana da rubu'i sabida ba ɗa ba jika ba ya kuma ba yar ɗa sabida haka tana da rubu'i kenan mahaifi anan me ka sansa na? sai mun bawa mahaifiya domin ka'idar sai mun gawa da asabul furu sabida haka me rabon mahaifiya anan ɗaya bisa uku shi kuma mahaifin ya rabansa a nan zai ɗebe duka gaba daya wannan haka yake hmm. hmm. hmm, A ah, in dai ka ta a saki wanda yake ba rashin lafiya kake ba ayyanzu babu wanda ya san ajalin wani a cikin mu sai da haka yanzu lafiya ka kalau ka sake ta wannan ta sauku amma abin da ake magana kana kwance a gadon rashin lafiya sai ka sake ta to a wannan lokacin ne malamai suke da tattaunawa a kai amma abin da yake kan mazhabin malikiya shine in dai kai wannan sakin a wannan lokacin kuma ka mutu a cikin wannan cutar da ka kwanta ta rashin lafiya komai tsawonta wannan matar tana da gaji amma in dai haka cikin lafiya ka kai saki ba wanda zai ce sakin cinka biyu ba sai dai idan shi ma dai ai baka san ma cewa kai ma ajalin ya zo maka ba sai daga balna maka tunanin cewa kai barin sai ta saboda an haramta mata gani kai ma ai baka san cewa ajalin ka ya kusa ba kai da ita ai baka san ma waye gawa fara ba <laughs> akwai alamun fiya da suke bayyana a jikin mutum kafin kafin ya wannan ala kullum ka'ida ce sananniya kwaya daya idan har da akwai wani dalili da yasa kake ji a jikinka cewa ajalinka ya kusato wannan dalilin ya sanya kaiwa matar wannan sake shi ma malamai ba za su karba masa ba saboda yanzu ka yi gaggawar haranta mata abin da Allah ya halatta mata don haka yanzu a hukunta ka na hanyar halatta mata abin da kake so ka haramta mata wannan shine ka'ida kawai ina fata mun gane haka take saboda haka fa in kana lakum waladun idan kun zo yanzu kuna da ɗa na simun su kuma suna da ɗaya bisa takwas mata kenan matar ka kenan idan za ka mutu tana da ɗa idan ka mutu kai tana da kana da ɗa ko kana da jika ko kana da ɗaya to a wannan lokacin ita macen za ta ɗauki ɗaya bisa takwas ina fata mun gane mamaci ne ya faɗi ya mutu sai ya bar matarsa ya bar ɗansa ya bar dan uwansa shaƙiƙi ya raban gadon zai zama ya bar matarsa ya bar ɗansa sannan kuma ya bar ɗan uwansa shaƙiƙi ya raban gadon zai zama mata menene da ita tana da sumuni ko eh, tana da ɗaya bisa takwas ko sabida da me sabida da zuwan ɗaya shi kuma ɗan uwan mamaci shaƙiƙi shi kuma yana da me bai da komai saboda me saboda zuwan ɗaya shi kuma ɗaya asib ne ɗaya yana daraja ta ɗaya shi kuma wani yana daraja ta nawa daraja ta uku saboda haka ba zai ci gado ba nan an gama kawai abin da zaka tambaye ni yanzu ya za a fidda dukiya in aka ajiye ka dukiyar aka ce ga ta yanzu ka raba ta ya za ka raba ta sai na za ka fara muna buƙatar allo muna buƙatar rubutu saboda haka mata a gurin daura an Allah ya kai mu <laughs> za mu rubuta akan allo za mu rubuta akan allo sosai domin ya fi karfin karatu da za a yi shi a cikin littafi a fahimta mu rubuta ku rubuta sai kowa ya gani a aikace mamaci ya mutu ya bar miliyan ɗaya ya bar miliyan biyu ya bar miliyan goma ga adadin wanda za su ci gado ya ake raba dukiyar gaba ɗaya kowa ya ɗauki nasa ina fata mun gane to Allah subhanahu wa ta'ala ce min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dayn ma'ana duk gaba ɗaya wannan abubuwan ana fitar da su ne bayan wasiya bayan kuma biyan bashi malamai suka ce me yasa Allah zuwa da Allah ya fara gabatar da wasiya kafin bashi bayan a ka'ida jiya abinda muka lissafta sai an fara bi sai an fara biyan bashi sannan ake nafaza wasiya to malamai suna da tattaunawa akan wannan akan wannan gurin wasu malamai masu na ganin wasiyar za a fara yi ta nan yi sa'annan a zo a ba a bashi amma abin da ya farin jayi a gurin malamai shine sai an fara biyan bashi sa'annan za a zo a azartar da wasiya wani hukuncin daban wa in kana rajulun yurasu kalalatan idan aka ce alkalala shine mutumin da ya mutu ba shi da 'ya'ya gaba ɗaya ba jikoki sa'an nan kuma ba shi da mahaifi ba shi da kaka ina fata mun gane ba shi da abin da kira al'usulu minas kuwa. ma'ana tushensa na maza babu su gaba ɗaya ma'ana babu mahaifinsa babu kakansa kenan sa'an nan ba shi kuma da ba shi da alfar'u mutlaka ma'ana ba shi da reshe gaba ɗaya kun gane me nake nufi idan muka ce reshe ko ƴaƴansa ko jikokinsa haka ne idan muka ce al'usul tushensa ko mahaifinsa ko kakansa amma a nan ana magana akan tushe na maza kaɗai ban da mata ina fata mun gane to shine abin da ake kira alkalala wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukh yasa al-akh aw ukh anan dan uwa ko yar uwa mace me ake nufi da dan uwa ko yar uwa mace anan wani irin dan uwa ake nufi hmm? dan uwanka shakiki dan uwanka li abi ko kuma dan uwanka li um wanne ake nufi na to dan ma karka samu matsala ce ta sa'ad bin abi waqa in yazo karanta wannan ayar sai ce wa in kana rajulun yuratu kalalatan aw imra'atun wa akhun aw ukhtun li um ina ba ta mun gane dan ka san wannan ayar ta keɓanci al-ikhwa li um kadai ina ba ta mun gane su kaɗai ake magana a nan gurin banda al'ikwa li'af banda al'ikwa al'ashiqa suna su kuntin yana karshen sura yastafuna qulillahu yuftikum fil kalala ina fata mun gane saboda haka wannan ayar tana magana akan yan uwa wanda suke na bangaren mahaifiya ne yanzu a mahaifiyarka kana da kana da yan uwa na mahaifiya sai ka faɗi ka mutu kun ga wannan yana na mahaifiyarka tana da aure a wani gidan kenan daban ko a nan ta sama maka wasu yan uwa to a halin cewa ka mutu za su ci gadonka ta yaya za su ci gadonka za su ci gadonka ne da sharaɗin cewa idan ka zama kalala ina fata mun gane muka ce kalala shi ne wanda ba shi da me ba shi da 'ya'ya ba jikoki sannan ba uwa ba uba ba kuma me ba uwa wannan shine sharaɗin cin gadon su zuwa gare ka yanzu da za su ci gadon ta sai babu wannan amma dan mahaifiyar ku tana raye za su ci gado ba su da matsala ina fata mun gane na in kana da jika ba za su gado ba sun tashi daga aiki sun tashi daga aiki misali mamaci ne ya faɗi ya mutu da ya mutu sai ya bar a sai ya bar mahaifiyarsa ina fata mun gani zai bar mahaifiyarsa sai ya bar ɗan uwansa wanda yake li'um ma'ana ɗan uwansa na ɓangaren mahaifiyarsa mun gani sa'an nan kuma sai ya bar ɗan uwansa shaƙiƙi hmm? ya gadon su zai zama kun ga anan mahaifiyarsa sabida zuwan dan uwa li'um da kuma dan uwa shaqiqi ko san da Allah subhanahu wataala a baya menene ce fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi as-sudus yanzu akwai al-muta'addid min al-ikhwa sai da kamar ya ta zama tana tsaye ta shida haka ne haka ne sannan al-akhli um dan uwa na bangaren mahaifiya menene gadan sa Allah subhanahu wataala yace idan shi kadai ne walahu akun aw ukh dan uwa ko yar uwa fali kulli wahidin minhum as-sudus wanda ɗayan za a bashi sudusi ɗaya bisa shida saboda haka yanzu kun ga a cikin nan al-akhli um yana da ɗaya bisa shida saboda mamaci kalala ne ba shi da ƴaƴa sa'annan kuma ba shi da mahaifi ba shi da kaka a ciki saboda haka za mu ɗauki ɗaya bisa shida mu bashi dan uwansa shaƙiƙi ya zai da ragowar dukiyar na ya zai da ita me sa a cikin gado dan uwansa ta yake na ha asib ne saboda haka zai kwashe ta gaba daya na ga kuna ce duk gaba daya namiji inda ka ganshi banda a banda dan uwa li ummi namiji duk inda ka gan zaka same ta asaba ne kwashe dukiya suke gaba daya idan suka idan suka zama su kadai suka rage a cikin a cikin aiki ina fata mun gane aha mamaci ne ya mutu da ya mutu sai ya bar matarsa zai bar matarsa sai bar mahaifiyarsa sai bar mahaifinsa sai bar dan uwa yar uwarsa wadda take ta bangaren mahaifiya mun gane ya bar mata ya bar mahaifiyarsa ya bar mahaifinsa ya bar dan uwansa na bangaren mahaifiya ya za a raba gadon me gadon mahaifiya anan me me gadon kai mata anan na? rubu'i saboda ba da a ciki saboda haka tana da rubu'i me gadon wannan shi kuma gadon ba mahaifiya anan tana da tana da tulisi ko ɗaya bisa uku don me gadon al'akali'un um? me sa babu mahaifi zai tattare a ba mahaifi a cikin zuwan mahaifi a cikin aikin zai tattare ragowar tara ɗin al'ikwal um su samu gado sai mamaci ya zama ya zama kalala sai ya zama ba shi da mahaifi ba shi da kaka ina fata mun gani, haka zalika kuma ba shi da ƴaƴa gaba daya to su waɗannan haka gadon su yake fa in kanu aktara min zalika fa hum shuraka fi thuluth ma'ana yanzu da zamu samu ƴan uwa wanda suke da bangaren mahaifiya in sun kai daga biyu zuwa ɗari daga biyu zuwa ba adadi zuwa miliyan in duk yan uwanka ne sun garan mahaifiya gaba ɗaya ka san su a cikin gado ba za su haura ɗaya bisa uku ba za su je su raba gaba ɗaya ba wai kowa ɗaya bisa uku za a bashi ba a'a fa hum shuraka fi thuluth za a tattare a ba su ɗaya bisa uku su je su raba a wannan ma gaba ɗaya sai in babu uba babu uba babu ɗa babu kaka babu jika sannan za a ɗauka a basu to sun zo sun kai su goma su ishirin su talatin gaba ɗayansu abin za a ba su ɗaya bisa uku na dukiya za a ba su su je su raba ragowar ya za da ita <laughs> an samu inda bai tilmalin take <laughs> a ni dai na ga gana ce a kai ta gidan zakka <laughs> to min ba'di wasiyatin yusa biha aw daynin ghayra mudar kuga anan wani sharadi shi ma da Allah subhanahu ta'ala ya faɗa ma'ana idan ka tashi kai wasiti ko kuma a kada a cutar da mai cin gado shi ma kuma haka zalika wanda za a gada shi ma kada a cutar da shi la darara wala dirara ma'ana kada a cutar da kowa dangane da abin da ya shafi mu'amalar gado kowa a fitar masa da haƙƙin sai da Allah subhanahu ta'ala ya tsara masa haka zalika shi ma wancan da muka yi magana kada ka cutar da wani ta hanya haramta masa wannan gadon kamar yadda muka magana akan matan da mijinta ya ya sake ta wasiyatan min Allah duk gaba ɗaya wannan ma'ana wasiya ce Allah subhanahu wata'ala yake yi mana wallahu alimun halim Allah subhanahu wata'ala alimun ne masani ne dangane da yadda mu'amalar gado take masani ne dangane da rabon kowa a cikin gado halimun mai yawan hakuri ne Allah subhanahu wata'ala saboda ya san da damanku kuna buga kuskure wajen rabon gado shi kansa yanzu ka gama wannan ka san rabon kowa ka fidda rabon kowa shi kansa dangane da yadda aka ajiye ka kuɗin sun ka fidda rabon kowa idan aka ce ka raba shi shi kansa yadda za ka raba shi akwai kurakurai da dama da wasu suke yi dan za a iya raba gado a gama ka ga wani ma bai samu komai a ciki ba wanda a ga'idar gado bai kamata a ce an raba an gama in dai kana da kaso baka samu ba sai dai idan akwai kuskure da aka buga wajen wajen wannan amma komai kankantarsa ta sai ya fita daga ciki to shi kansa wajen yadda ake raba dukiyar za ku samu akwai kurakurai da ake yi da dama wanda in Allah ya da suna da mun tsara su zamu cikakken bayani sosai a akan su Allah subhanahu wa ta'ala ya ce tilka hududullah Mm. Mm. Mm. Akwai? Mm. Allah maka albarka na shi afa wallahi al ikhwali um a gadan su babu ne da ne tula hazil unsa yayi mala abu karanta mu da abu karanta da su ana abu mata darasin gadi a cikin darasin a aiki sai da haka na a kitabu talaq za ku shiga kun ba gama gadon to a ya kamata a ce kun san wannan al um gadan su babu li zakari misal hadil unsayin kin ta muke magana dangane da wanda suke magana a gado a shari'ar musulunci muka ce sun jahilci asalin yadda shari'a take sai ta suke ganin ko ina ma wai ake ta namiji akan mace akwai inda in muka zo muka raba gado sai kaga raban mace ma yafi na namiji yawa amma matsalar jahilta su da raban gado sai kasance kawai zakar misal hadil unsayin suka sani kawai amma kaga ga kisin ikhwali um idan suka tashi za a ba su gajin su cikakke ne kowa za su raba shi ne bi tasawi ba tare da wata matsala tsakanin su ba inda ake samun astafadul shi shine idan ya kasance ikhwa wanda suke li'ab ne ko kuma al-ikhwa li'um a al-ikhwa asiqa ina fata mu gane yan uwa shakikai shi ma can Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana a ƙarshen suratul nisa din ya bayyana yake cewa su ma za a raba musu ka'ida ne lil zakar misal hazal unsayin amma a nan, su waɗannan ba su da zakar misal hazal unsayin a ciki daidai da daidai bi sawi za su raba al ikhwa li um kadai Allah subhanahu wataala ce tilka hududullah waɗannan abubuwan da muka karanta su ne dokokin Allah subhanahu wataala wa man yata'ad wa man yuti Allah wa rasulahu wanda yewa Allah subhanahu wataala da manzansa biyayya wajen raban gado ya raba irin yadda Allah ya ce ya raba irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana Allah subhanahu wataala ya ce yudkhilhu zai shigar da shi ko kuma nudkhilhu za mu shigar da shi jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha kaga kenan raban gado tsayuwa akan a akan abinda Allah subhanahu wataala ya shar'anta na hakkin a gado ba tare da ƙetare iyaka da zalunci a cikinsa ba na ɗaya daga cikin sababin abin da zai dawamar da kai a cikin aljanna don haka wannan ayar kusa ce ga alƙalai masu rabon gado haka zalika kusa ce ga malamai masu rabon gado kada ku raba gado a kan zuciya kada ku tauye wa ma'abucin hakki hakkinsa ana raba gado ne bisa yadda Allah subhanahu ta'ala yake so domin shi gado Allah subhanahu ta'ala ne ya raba shi da kansa shi a ba kowa sa saboda haka sababin abin da zai taimaka maka wajen dawwama a cikin aljanna samun aljanna wanda take madawwamiya shine kasance har ka raba gado in Allah ya dora maka nauyi ka raba gado yadda Allah subhanahu wata'ala yake so shi yasa sai zo da wa'idi a gaba sai ce wa man asi laha wa rasulahu wanda suka saba wa Allah da manzansa akan rabon gado suka aikata abin da suka ga dama wa ya ta'adda hududahu sa'annan kuma suka yi zalunci akan iyakokin Allah subhanahu ta'ala na gado Allah ya ce yudkhilhu ko nudkhilhu naran khalidan fiha za mu shigar da su wuta suna masu dawwama a ciki to anan malamai sun tattauna dangane da wannan cewa za a shigar da su wuta mutanen da ba sa raba gado daidai mutanen da suke zalunci a cikin raban gado Allah subhanahu ta'ala ce za a shigar da su wuta suna masu dawwama a ciki wata irin dawwama za su dawwama ce wadda take ta har abada ba za su fito daga ciki ba ko kuma dawwama ce wadda take a za su juma ne a cikinta zuwa wani lokaci da Allah subhanahu ta'ala ya kaddara malamai sai suka ce dukkan mutumin da ya raba gado yana sane da cewa wannan ba haka yadda Allah ya saukar ya raba ba ya raba ne a bisa kan zuciyarsa tare da itikadin cewa abin da Allah subhanahu ta'ala ya saukar shine daidai ina fata mun gane yana sane da cewa Allah subhanahu wataala abin da ya saukar shine daidai to wannan idan ya mutu zai shiga wuta zai jima a cikin wuta amma kuma zai fita a ƙarshe ina fata mun gane shari'ar Allah ai ba abun wasa bace ba ba za ka yi wasa da dokokin Allah subhanahu ta'ala ka ce ka ci banza ba idan ka zo ka raba gado sai ka ce ya za a ce za a fifita gadon mace a gadon namiji akan na mace wannan san ba daidai ne ba ba haka ya kamata ya zama ba idan mun tashi za mu raba bi sawi kowa ba bashi daidai wa daida saboda me saboda gender equality yanzu anan sai mun saisaita tsakanin mace da namiji komai nasu iri ɗaya ne to idan kai itikadin wannan ka mutu akan haka na mai mutun ayar Allah subhanahu ta'ala wannan kuma kawa babu tabbas zaka dawoma a cikin wuta domin anan ƙaryata Allah subhanahu wata'ala kake anan ta kai Allah bai iya ba kai ka iya yasa wannan bil din duk da shekara da shekaru ya dade yana yawo a majalisa amma bil ne mai hatsari musulmai sanya hannu a ciki suna ganin cewa wai akwai tauye hakki ko zalunci a cikin rabon gadon mace ya dade a cikin majalisar kasar nan yana ta yawo a karanta a ajiye a ta a kai a ajiye a karanta a ajiye to abin da muke jin tsoro kada wata rana sun zuciya ɗibi mutane su zo su saka hannu a kai suna ganin cewa abin da Allah subhanahu ta'ala ya faɗa ba daidai ba ne ba saboda makirci irin na Yahudawa to wa'idin da yake karkashin irin wannan ai Allah yana sanar da abin da zai zo a cikin jujjuyawar zamani yana sanar cewa akwai ran da za a zo a rinka cewa an zalunci mace shi sa tun farko tun da aka sogar da qur'anin sama da shekara 1442 sai sai Allah subhanahu ta'ala ya baka wannan wa'idin wa man yata'adda hududahu wa man ya'ti Allah wa rasulahu wa yata'adda hududahu da akan min akan raban gado ta wanda mawaƙin da yake cewa wallahi da a ce Allah zai baka zabi ya ce ka tsara duniyar nan yadda za ta tafi ya ce wallahi ba za ka iya tsara ta ba fiye da yadda Allah subhanahu ta'ala ya tsara kayarsa kai ma ba za ka sauka da kan wannan fitarar ba to don haka tsananin kafirci ne da fajirci da bijircewa Allah bijirewa Allah subhanahu ta'ala na cewa lalle sai an nuna cewa shari'ar musulunci bata isa ba shi yasa ake ganin cewa lalle dole a samu daidaito gender equality a cikin komai tsakanin mace da namiji sai an samu daidaito to mu sani cewa wanda zai halaka ya halaka akan akan sani kan ilimi cewa dukkan wanda ya goyi da wannan bayan wannan abin ya ji ya yarda da wannan abin to ga wa'idin da Allah subhanahu wataala ya tanadar masa in ya shiga wuta ba zai fita daga cikin ta ba kuma yana mai dawwama har abada a cikin ta to dan haka yana da kyau mu kiyaye mas'alar gado ba kowa ne zai iya saka baki a cikin ta ba za ka saka baki a cikin ta ne kadai idan ka san ta cikin ta daban ta kuma duk kafircin mutum in je ya zo ya zauna kai masa bayani akan matsalar gado sai ya san babu adalci da Allah subhanahu wataala babu irin adalcin da Allah subhanahu wataala bai saukar akan rabon gado ba sai dai kuma idan son zuciya wanda yake bakin ciki da addinin musulunci to wannan ya zaka da shi afara aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah ala ilm wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawatan faman yahdihi min ba'dillah to dan haka mu kiyaye wannan sosai mu tsaya mu karanci addinin mu yadda ya kamata na na gana daga mu hmm. na yana da kyau idan aka yi karatu aka sanya ka'ida ya kamata ka ɗauki wannan ka'idar a matsayin mizanin da za ka rinka auna abubuwa da su gaba daya ina fata mun gane misali mu kaddara yanzu mutum ne ya mutu da ya mutu sai da aka bar jirgin sai ga yana da mata guda biyar ko shida a ka'ida a shari'ance nawa ne suke da gadansa guda hudu ne saboda haka ya za yi na biyar da na shida sun tashi daga aiki sune aka aure su ba akan ba kan ka'ida ba haka zalika idan da a ce matansa uku sai ya kwanta rashin lafiya sai ya saki wannan sai je ya auro wata ya mutu a wannan wannan wata ta shigo ta karshe ba ta da gado saboda haka watan da ta fita ita za a bawa gado ina fata mun gane saboda yanzu yayi intentional yana so ya haramta mata gado dan haka yanzu ba ta da ba dan haka za ta dace ci gado wacce kuma da ta shigo ta karshe ta shigo a makare saboda igiyar wacce bata warware ba ina fata mun gane subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk ga wanda yake son karin bayani ma da shi a gurin daura bayan sallah Allah kai mu zai ga cikakken bayani